يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير المؤمن وخير وخير وخير الحديث وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدث وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar 8 ga watan Rabi'ul Thani shekara ta 438 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da shida ga watan ɗaya shekara ta 2017 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatun na littafin allu'ulu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan na Muhammad Fuad Abdul Baqi za mu tashi a shafi na 28 babi na 47 hadisi na 69 babu bayani ghilabi tahrimi qatl al-insani nafsahu babin da ke ɗauke da bayani akan munin haramcin mutum ya kashe kansa wa anna man ƙatala nafsahu bi shay'in tare da bayanin cewar haƙiƙa wanda ya kashe kansa da wani abu na kisa uzziba bihi fil nar za a azabtar da shi da irin wannan abin da ya kashe kansa a wuta wa annahu la yadkhulu al jannata illa nafsun muslima kuma haƙiƙa babu mai shiga aljanna sai wanda yake musulmi Allah bai yi aljanna don ta zama rabon kafiri ba ko munafi an yi ta ne don musulmi kawai hadisin da ke ƙarƙashin wannan babi da zami mala ya ce hadithu abi huraira ta radiyallahu an ne hadisin sahabin annaba abu huraira Allah yarda da shi عن النبي صلى الله عليه وسلم قال daga annabi tsira da الله Allah su tabbata a gare shi ya ce man taradda min jabal wanda ya turo kansa ko ya fado da kansa daga wani dutse faƙatala nafsa sai ya kashe kansa da gangan da ganganci sakamakon fado da kansa da ya daga dutse fahuwa fi nari jahannam to shi zai zamo a cikin wutar jahannama ranar alkiyama yataradda fihi yana mai wato ainihin turo kansa a cikin gidan wuta daga kan dutse khalidan mukhalladan fiha abada yana mai dawwama abin dawwamarwa a cikin ta har abada wa man tahassa summan wanda kuma ya kwankwadu wata guba fa qatala nafsa sai ya kashe kansa sakamakon kwankwadar wannan guma fasummuhu fi yadi za a yi masa wannan guba tasa ta kasance a hannunsa a ranar alkiyama a gidan wuta ya tahassahu fi nari jahannam yana mai kwankwadar irin wannan guba a cikin wutar jahannama khalidan mukhalladan fiha abada zai tabbata yana mai dawwama abin dawwamarwa a cikinta har abada wa man qatala nafsahu bi hadida kuma wanda ya kashe kansa da wani makami wuka ko takobi ko adda ko makamancinta fa hadidatuhu fi yadi makaminsa da ya kashe kansa zai zama a hannunsa a ranar alkiyama ya ja'u biha fi batni yana mai soka wannan makami a cikinsa idan da ya kashe kansa cikinsa ya rika sokawa da jahannama haka zai zama a wutar jahannama khalidan mukhalladan fiha abada yana dawwamamme abin dawwamarwa a cikinta har abada Allah ya kiyaye wannan hadisi kamar da muka ji lafazin ruwayar Imam al-Bukhari idan ka koma cikin sahihu muslim za ka tarar da yana cewa an abi ta ƙwan an karɓo daga sahabin annaba abu huraira ya ce ƙwala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce nan kuma an ce mana anin nabi sallallahu alaihi wasallam man qatala nafsahu bi hadida shi da wannan ya fara wanda ya kashe kansa da wani makami fa hadidatuhu fi yadi makaminsa zai kasance a hannunsa ya tawajja'u biha maimakon anan da aka ce ya ja'u ko nan kuma za ka ce ya tawajja'u da ta saboda haka wannan na daga cikin abin da ya bambanta lafazin ruwayar imam bukhari ta imam muslim shi ya fara da man qatala nafsahu bi hadida kuma wajen ya jau nan ya ce ya tawajja'u biha sannan cigaban ba bambanci da lafazin imam bukhari na muslim amma da ya ce wa man shariba summan a cigaban. wato ruwa imam muslim sai ibiyo da wa man shariba man mu kuma nan bayan an gama da maganar wanda ya tunkudo kansa daga dutse sannan aka faɗi wanda ya kwankwaɗi wato guba to shi lafazin bukhari ya ce ta hassa man ta hassa wanda ya kwankwaɗi amma lafazin imam muslim wa man shariba wanda ya sha an fahimta ko saboda aka sai ka fahimci ta hassa da shariba abu guda suke nunarwa ko kwankwada ko kuma sha ko ba ta salon kwankwada ɗin ba inda an sha fa qatala nafsahu sai mutum ya zama ya kashe kansa da hakan da in ya ta hassahu. a lafazin imamu muslim ya ta hassahu. a lafazin kuma imamu bukhari sai ce fa summuhu fi ta hassahu fi nari jahannam gubas za ta kasance a hannunsa ina mai kwankwadarta ko yana mai shanta a ranar alkiyama a wutar jahannama sannan sai lafazin wa man tarar da shi ne ya zama a ƙarshe a wato ruwayar imam muslim wa man tarar da min jabali wanda ya tunkudo ko ya fado da kansa daga dutse katala na ya zama ya kashe kansa fahuwa ya tarar da haka ya zo a lafazin imam muslim amma nan. babu wannan kalmar fahuwa ɗin da muka karanta ko cewa aka yi fahuwa fi nari kawai ba fahuwa ya taradda ba an fahimta ko to wannan su ne bambance-bambancen da ke akwai tsakanin lafazin ruwayar imam bukhari ta imam muslim amma ma'anar da abu guda take baro cewar da manzo'i man taradda min jabalin kalmar taradda abin da take nufi an tayowa daga wani guri in ka wato ainihin alkafura da bahaushe yake cewa wani lokaci an gane ko kamar yadda masu wato shiga ruwa suke yi ka tunkudo ka taho da ka ka zo ka dira a cikin ruwa to wanda yawa kansa haka daga dutse ya je ya caki ƙasa ko ya caki wato gefen da ke wannan dutse hakan ya zama dalilin karya wuyansa ya kashe kansa shi ne taradda duk abin da zama to daga sama kaiyo ƙasa sunansa taradda an tayowa alkafura an gane ko saboda haka an faɗa mana wanda ya faɗo daga dutse to wannan shine yake kan dandagariyar ƙasa amma an yi haƙa yayi ƙasa ya tafi ya zama rijiya shi ma sai zinduma an fahimta ko to duk tarar da ne kaka ca dutse aka ce wannan kuma ba dutse ba ne duk abin ɗaya ne an fahimta ko ko ya zama abin ne yake sama ya hau izundumo ko kuma abin ne i kasa i tura kansa i tafi zuwa ƙasa duka tarar da ne kamar da yake cikin wallaili iza ya ga shako aka ce min na a ci gaba ayar wallaili wa ma yi guni an humaluhu idan taradda an gane ko sai ka fahimci taradda ɗin maga tana cikin alkur'ani dukiyar wanda zai fada wuta ba za ta yi ma amfani ba wa ma yughni anhu malu dukiyarsa ba za ta wadata masa kamai ba idza taradda idan ya zindama cikin wuta an fahimta ko yawa to shi abin da taradda take ne faqatala nafsahu sai zama ya kashe kansa abin nufi da ganganci tunda wanda duk izin dubo da kansa da kan dutse Izo ya ceki ƙasa ai ya shirya wa kashe kansa dan su da ya zama da gangan ya kashe kansa kenan sabanin wanda za a ji a tunkuɗu ai makarfa karfa ko kaga shi da bambanci kamar da ya faru da ashabul ukhdud saurayin da aka kama sarki saboda ya ce shi Allah ne saurayi ya ce ba wani Allah in ba Allah gaskiya ba kai sarkin gari ne yace to tunda abin nasu ya zama haka a tafi da shi a je kan dutse idan an wa dutsen a tunkudo shi yadda zai zamanto ya ɗaiɗai kafin ya zo ƙasa ko kuma in ya zo ya ciki ƙasa ya zamanto ya faɗi mataki kaga wannan da Allah ya ɗora su a kansa sun iya tunkudo shi ya mutu to wannan ba za a ce an tunkudo ya daga dutse ya mutu ya tafi ta ba saboda ai ba shi ya tura kansa da kansa an fahimta ko tirsasa shi aka to sai aka ce man taratta wanda ya je ko da kansa da kansa la nafsuhu ya zama ya kashe kansa to shi ake magana da yace wa man tahassa at-tahassi aka ce tahassa shine fankwadar abu ko shansa ko ka shashi bai kai yawan da za a ce kwankwada kai ba ko kuma ka shashi shan da zai bada kwankwada diddai magana ce ta cewar idan gara ta makogoron kai tafi Shi shine ta hassa ko shariba ko kuma kace ta jarra'a abin da ya shafi wato ainihin kwankwada an gane ko eh, yujarjiru fi batnihi nara tajarjur shi ma ina nufin dai wa karkarkanin kana sha na kwat kwat kwat haka din nan to shine ta hassa ko ta jarra'a ko kuma ba ya sha yawwa ya tajarra'uhu wa la yakadu yusiqu an gane ko to haka saboda haka to manzo yake faɗa mana duk wanda ya sha wata guba kwankwada'i abin da ya sha ya kai kwankwada kamar abin da ya shafi fiya fiya ai ba ma ya yawan da za a yi kwankwada ko da dace ya haɗiya ko to da ba shan sa yake kamar shan ruwa ba amma kuma yanzu zai aikin da ake so ko so da haka saboda haka duk wanda zai sha wata guba ko ya ci wata guba kwankwada ta ake ko cin ta ake duk ɗaya ne abin nufi da ya mata irin wucewar da ruwa yake ta makogwaro ko kuma abinci ya zamanto ya kashe kansa sakamakon wannan kwankwada, ta gubar da i to abin da aka faɗa na hukunci ne zai same shi wa man qatala nafsahu bi hadida aka ce wanda ya kashe kansa da wani makami hadida shine duk abin da yake da kaifi an faɗi mai kaifi saboda galibi shine fi saurin kisa cikin ɗan ƙanƙan lokaci zai yanke jijiyoyi zai zubar da jini ya ƙarar da shi amma da za ka musanya da abin da yake mai kaifi sai ka ɗauki wanda in dai an doka to saƙo zai ɗauki an fahimta ko to hukuncin ɗaya ne ba za a ce ai shi ba yankawa ba ce an fahimta ko kamar mutumin da zai saita wata wanda izo nan saita yana takawa za ta baro can ta zo ta doke shi an fahimta ko ina faduwa sai faɗi matacci ba za a ce ai da kundaye ba ba da hadida ba ce an fahimta ko to da ka duk wanda ya kashe kansa da wani makami wanda ake sokawa ne ko wanda ake yankawa ne ko wanda ake bugawa ne to haka hukuncin yake wanda ya haka to za a yi masa makamin irin shigen makamin da ya kashe kansa da shi da shi za a rika azabtar da shi ranar alkiyama a wutar jahannam saboda haka waɗannan abubuwa da manzo ya faɗo jefo kai daga dutse shan guba amfani da makami misali ne manzo sallallahu alaihi wasallama yi mana na salo-salon hanyoyin da ake kisan kai da su ba yana nufin iya su kenan ba a hukuncin haka yake ga wanda ya kashe kansa da wani waɗannan abubuwan ya amfani da wani abin da ake amfani da shi a kashe kan kamar wanda zai sami igiya ya rataye kansa da shi da ita kai amfani ta hukuncin iri ɗaya ne kamar wanda zai saita kansa da bindiga ya ɗirka wa kansa an fahimta lokacin manzo ya ba bindiga ko amma yanzu da bindiga wasu to ai da ma maganar ma abin da ya shafi faɗura da kai daga dutse a za ka daɗe ma kana shurawa kaza kaza bari kawai in ya saita daidai zuciyarsa yana ɗirka bindiga 'yan sakanni ne to hukuncin iri ɗaya ne an fahimta ko na'am da ya hau haka eh ya kashe shi haka to sai mu aje wannan tambayar musa ta amala can gaba sai mu amsa an gane ko saboda haka wanda ya kashe kansa da wani hanya da wata hanya daga cikin hanyoyin kisan kai to manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ya dawo kansa dalilin shiga wuta kuma za a yi masa azaba a gidan wuta irin salon yadda ya bi ya azabtar da kansu ya kashe kansa to da ka in dutse ya hau dutse za a yi masa na wuta a gidan jahannama irka faduwa da kansa in wuka ya amfani da ita wuka za a yi masa irin ta wutar jahannama irka daba wa kansa idan da igiya ya amfani madauri za a yi masa mai kama da igiya na wuta da shi zai rika rataye kansa da shi idan bindiga ya amfani da ita bindiga za a yi masa irin ta wutar jahannama ya rika ɗarka a kansa Allah ya kiyaye sau da haka dai kowane salo daga cikin salo-salon da ake bi a yi kisa idan mutum ya amfani da shi ya kashe kansa to za a yi masa irin wannan nau'in abin irka wato anin azabtar da kansa da shi a wato anin gidan wutar jahannama Allah ya kiyaye to shi ne dangane da abin da ya shafi waɗanda abuwa da manzo ya lissafo kowanne sai ce sai kasance a wutar jahannama ina dawwamamme abin dawwama har abada a cikin zai kasance a wutar jahannama dawwamamme abin dawwama har abada a cikin ta a kowanne daga cikin guda uku nan haka manzo yake to ya kamar yaya idan mutum musulmi ne ya kashe kansa ta hanyar rataya ko ta jefo kansu daga dutse ko kuma ta harbe kansa ko ta salon wato ainihin daba wa kansa wuka ko mashi ko takobi ko makamancin haka ko ya sha guba to idan haka ta faru ya zama musulmi ne ya yi wa kansa wannan aika-aika shi ma zai dawwama wuta abin dawwama har abada ba ranar fita ko ya abin yake an fahimta ku shi ne malamai suke bayani a nan suka ce abinda ake nufi da cewar zai dawwama abin dawwamarwa a wuta har abada wannan idan ya halatta wa kansa haka sai zamanto ya kishiyanci Allah da ya haramta kisan kai ice wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kawunan sai to shi ya wa da kansa halal ne ya haka yake jin cewa to ai in ba haka ba shi zaka huta da wannan matsalolin da yake ci a ce ka kashe kanka da wanne zaka ji ai kawai yin haka ta faru mu dai dan da muka samu kan ba wannan yanayin to hakan ga sai samu kansa a yanayin sai ya haka ina jin cewa ya ai shi wannan halal ne hanya ce ta wato samun mafita daga matsala to hakan da i ya zama ya kishiyanci Allah wanda ya halatta abin da Allah ya haramta ya yi ridda kamar yadda wanda ya haramta abin da Allah ya halatta ya yi ridda za ka to wannan in ya zamanto ya yi ina mai ganin halaccin yin haka to shi ne Allah zai dawwamar da shi a wuce abin da wama har abada ba a fita domin ya kafirta kafiri ko dama abin da wamarwa ne a wuce babu kwanto babu ja tsakanin malamai kan haka bayani na gaba wasu malaman suka ce abin ake nufi wannan hukuncin da aka faɗa a hadisi shine sakamakon da ya dace da wanda ya kashe kansa an faɗa haka a matsayin tsawatarwa da kausasa hukunci don ya zama razanarwa ga wanda duk yake shirin yin haka amma ba ana nufin hakan za a yi ba an fahimta wasu malaman suka ce shine abin da ake yi an faɗi haka don razanarwa da firgitarwa da tsawatawa kada a je a kai ga yin haka amma in musulmi ya yi haka ba shi abin da zai faru da shi sakamakon da haka yake in mutum ya yi amma ba hakan za a aiwatar ba an fahimta akwai malaman da suke maganar wannan wasu kuma suka ce a'a. eh hakan shine sakamakonsa duk wanda ya kashe kansa amma ubangiji subhanahu wata'ala ya togace waɗanda suka mutu suna masu imani da shi daidai da ƙwayar zarra ba zai dawwamar da su a wuta ba su wannan hukuncin zai sassauta a kansu sai da azabtar da su gwargwadon yadda za a zartar da su sannan a fitar da su zuwa wato gidan aljanna sai zamanto hukuncin zai shafi kafiri zai shafi munafiki wanda dama asalinsu masu dawama a wuta ne amma wanda yake musulmi rahamar ubangiji sakamakon ya imani za ta yi rinjayi kushin ubangiji shi za a fitar da shi zuwa gidan aljanna an fahimta ku malamai suka ce akwai wannan bayanin cikin bayanan malamai wasu kuma suka ce a abinda ake fassarawa shine wanda ya ɗayan waɗannan abubuwa to shi mai dawwama ne abin dawwamarwa a cikin wuta har abada zuwa lokacin da Allah ya so ya fi masa sai zama har abada ɗin mai lokaci ce an fahimta an faɗa har abada amma abadan illa ma sha Allah ila an ya sha Allah zuwa lokacin da Allah zai so yafe musu sai zamanto dama an ce khalid ko mukhallad wanda yake tabbatacce a wani guri mana za a tabbatar da shi a wuta zuwa lokacin da Allah ya so tabbatar da shi a cikinta idan lokacin karewar tabbatar da shi a cike za a fice da shi zuwa gidan amsan wannan shine abin da malamai mabiya sunna suke kai Surudu wanda ya kashe kansa yana musulmi to bai kafarta ba ba kuma za a dawo da shi a wuta ba amma ya cancanci fuskantar azabar Allah a azabtar da shi gwargwadon laifinsa daga ba kuma kai shi zuwa gidan aljanna sabanin mu'tazila da wanda suke kan abin da suke kai da suke ganin wannan hadisin hujja ce da dalili a gurinsu na cewa duk wanda ya mutu yana aikata wani babban laifi in ya mutu dan wuta ne shi ba shi ba ranar fita an fahimta ko su rike wannan a matsayin dalili da hujja da suka rike mai goyon bayan abin da suke ba sauran mabiya sunna suka ce a wannan fahimtar ku gurguwar fahimtar saboda ba za a yi fatali da dalilai barjik waɗanda suka rinjaye wannan dalilin ba a ɗauke shi shi a ɗora shi a kansu saboda Allah subhanahu ta'ala ya faɗa cewar inna Allah la zafiru an yi shiraka bihi wa zafiru ma duna zalika liman sha. ya ce baya zafarta laifin tarayya da shi inda aka mutu ana ba a tuba ba amma duk laifin da ba na tarayya da shi ba yana gafarta shi ga wanda ya so gafartawa ta ba za a ce wannan ayar ta ke aiki ba ko a fatali da ita sannan da manzo yake cewa ko kun san mai haƙƙin Allah a kan bayansa menene haƙƙin bayi a kan Allah da aka ce masa Allah da manzo suka sani ita to haƙƙin da Allah yake da shi akan bayi shine su ɗayan tashi da bauta haƙƙin da kuma suke da shi a kansa da ya ɗora wa kansa da kansa ba zai azabtar da wanda ya mutu baya tarayya da shi sai zamanto ya mutu baya tarayya da shi amma kuma ya kashe kansa an fahimta kaga shi ba zai wato ainihin azabtar da shi azabtarwar da ike wa 'yan wuta ba azabtarwar wama a cikin wata ya zama to kwata-kwata ba ranar fita in ya zama haka me marabarsa da wanda ya mutu yana kafiri da munafi an fahimta ku sannan da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda wato ainihin imutu ina mai imani da Allah daidai da misalin ƙwayar zarra ba zai dawwama a wuta ba to ire-iren waɗannan dalilan jingim yasa malamai suka ce ba za a tafi akan cewar wanda ɗayan waɗannan abubuwan ya kashe kansa in ya shiga wuta ba ranar fita a za a fitar da shi bayan azabtar da shi gwargwadon laifin don haka hadisin da yana sanar da mu haramcin mutum ya kashe kansa haramun ne. bai halatta ba a musulunci kamar yadda bai halatta ka kashe wani ba haka bai halatta ka kashe kanka kowanne an haram sannan hadisi yana sanar da mu cewar wanda ya kashe kansa daga cikin al'ummar musulmi za a zartar da shi a wuta gwargwadon abin da ya cancanci Allah ya masa na azaba amma ba zai dawwama a cikin wuta ba wannan hadisi na sanar da mu da cewa wanda ya kashe kansa daga cikin kafirai ko munafukai ko wanda ya halatta wa kansa kashe kansa da kansa in sun mutu sakamakon wannan kashe kan nasu a ranar alkiyama za su dawo ne a wuta dindindin ba ranar sannan hadisin yana sanar da mu cewar 'yan wuta azabarsu iri daban-daban ba iri ɗaya ba ce domin wanda aka yi masa gubar da yake kwankwada ai ba daidai yake da wanda yake faduwa daga dutsen wuta ba ko wanda aka sama masa makamin da yake dabawa kansa ai ba daidai yake da mai kwankwadar dafi da mai faduwa daga dutse ba sun bambanta to haka 'yan wata suke da azaba salo-salo iri-iri kamar yadda a wani hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam yake fadar cewar wanda yake faɗar abin da baya aikata ya faɗa bin kirki a bar abin da ba na kirki ba banda yin harkar tsiya a yi harkar arziki da kirki da alkhairi amma sai zaman to shi abin da yake cewa a yi na alkhairin ba shi yake abin da yake cewa a bari na sharrin shi ne abin yinsu annabi yake cewa idan aka jefa mai irin wannan laifin wuta a daidai inda za a jefa shi zai yi aman kayan cikinsa saboda tsananin azabar kudu kaga nau'in wannan azabar daban take da waɗanda aka ambata annabi ya ce sai a samu kuma hanjinsa sai a yi masa igiya da shi a cirke shi a irin wannan gurin da ake masa wannan azabar haka zai rika zagayawa kamar da dabba take zagaye cirkin har yan wata da suke cikin bala'in da suke ciki su zo sashi a gaba suna kai kura aka yi ake maka irin wannan azabar su ma duk da ba daɗin da suke ji har suna ganin nasa ya fi nasu ya haka kai kuma ya kai da ka fito a layin masu cewa a yi abin kirki a bar abin tsiya wanda su ga can a cikin daɗi da ɓasa kai kuma ka zo nan muke tarayya da sai ce ya eh, ina faɗar a yi abin kirki amma ba shi ne abin ne ina cewa a bar abin tsiya amma kuma da ni ake shirya tsiya kun ji abin da ya ja mun zamantowa tare da kun samu kaina a cikin hannun samu to ne ke san da mu cewar ƴan wuta azabar da ake musu samfuri samfuri ce salo salo Allah ka tsare mu da kowace ido saboda haka wannan hadisi na sanar da mu cewa a musulunci bai halatta mutum ya kashe kansa ta kowane irin salo daga cikin salo salon kisa wanda a yanzu ga wani daga bene yake faɗo ko wani kuma shammatar mai tutsi yake direba ya sheko a guje shi kuma na so ya kashe kansa sai ya fuskanci ya zo gabar da koyi ya birki ba zai birkin ba zai amfani ba sai ya fado masa wani kuma zai je ya tare jirgin kasa wani kuma ya san bai iya ruwa ba kuma ko ya iya zai je tunkar tafkin da zai gama iyansa har ya gaji ya nitse sai ya jefa kansa ciki to duka hukuncin iri ɗaya ne haramun ne a musulunci mutum ya kashe kansa kowane irin yanayin shiga ciki na jarraba haka ake so ya haƙura ya daure ya koma zuwa ga Allah don ya samu ladan jarraba za ka ta jin wani yana ta faruwa ga wani ya zamanto ya faru da shi sakamakon matsin rayuwa da ake ci ya je ya kasa ba a taya ba ya dawo ya koma ya tarar da kuma gurin ya kone an yi gobara a wata wadda take so kuma iyayenta sun ce ba shi za ta aura ba ko shi ya ce ba ta masa ba ita kuma ta ce ya mata in ya ce baya yi to shi ke nan ba ta don fita cike ganin suka kashe kanta haka za ka taji gashi nan nan da can wani ya kashe kansa wance ta kashe kansa ya ma yi rubutu ya bari a banza ba da rubutun zai ka tafi a hanyar da ba ita Allah ya ce aka ba ko da haka mutu ya jefa kansa cikin garari da matsala da halaka Allah ya kiyaye sura ka duka irin wannan salo-salo ba daidai ba ne wani shi ne abinda da ya tarfe na bayanan hadisan a kan haka ba abin da muka daidai Allah ba mu kuskure kuma Allah iya kuma وأشهد أن wannan mai tambayar yake cewa wace kalma ake rubutawa ko ake furtawa ya zama mutum ya yi saki a shari'a kalmar da ake furtawa ya ce zama ya yi saki a shari'a idan ya ce ni na sake ki matarsa da suke zaune da ita yace wance na sake ki Allah ya ce at-talaqu marratan fa in talaqaha fala tahillu ko ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa فطلقوهن wa واحصوا idda in ka ce na sake ki wannan kalma ce garai da suke nuna saki haka idan ka ɗora saki kan wani sharaɗi sharaɗin ya faru ina gama saki in kika kuskura kika fita kika tafi unguwan nan ba da izini na ba a bakacin aurenki an gane ku me a bakacin aurenta ka sake sai ta ce to shi ka kaga tafiya ta tafi to a bakacin aurenta an fahimta ko saboda a shari'ance ba a yadda a yi wasa da harkar saki komai da ita ko wani abin ganin dama ko ta ce to da aka ci haka ka ce a ciya ne da ita a baka shawaranta an ne ba saki nake to zai zama na wasa da shari'a sai a kasa gane saki da ba saki an fahimta ko saboda haka in kan gina shi akan irin wannan ko ka ce in kika kaza ba aure tsakanina da ke ne ba aure ka lalatar da wanda yake tsakani an fahimta ku amma za a ɗauke shi akan saki ɗaya na wanda shari'a ta ciki ba za a ce don ka ce babu wai ci gaba ɗaya ne babu kwata-kwata mu haka muka fahimta mu ba za a ce haka a sa ɗauki ɗaya inda Allah ya ce a tsalaku marasa saki bayan saki haka ake a ɗaya ibiyo ɗaya ɗaya ibiyo ɗaya uku so duk wata kalma da ka faɗa da take nuna cewa ka raba aurenka da matarka kuma tana iya karɓar rabuwa ta aure kace kuma kai hakan kake nufi ku tafi ya rubutawa kai ko da baki ka faɗa wannan kuma yake magana cewa batun sai wadda manzo'i suturar bawa mumini ya rabin ƙorici in ya zama ba ba makawa sai ya wuce idan ƙori ke zuwa saman idan sau in sai ya wuce rabin ƙori ke zuwa idan sau abinda ya ƙasa da idan sau ta banta ita to a cikin waɗannan guda biyu da barin sutura iya rabin ƙori da kuma kai ta saman idan sau ba ta sauka daga idan sau ba wanne ya fi wanda manzo ya fara faɗa so da in tana idan sau eh, tana kai rabin ƙori ai ba magana ma ce kusa da idan sau tana har ta sauka asan idan sau an fahimta ku idan eh, shi ne abin da wancan kuma shi ne abin da yake biye da an fahimta ku wannan kuma yake magana cewa mutum ne aka ba shi taki buhu aka ce idan ya gama nomansa ya girbi a madadin wannan buhu biyun na taki zai ba da shinkafa buhu hudu ya yanayin wannan abin an fahimta ku sun akwai raba ko ba raba an ɗauki hancinsa ko ba da ki hancinsa ne an fahimta ko to a tsarin addinin musulunci abin da ya zo a hadisance idan za a yi musayan wani abu na abinci da wani abin na abinci kamar shinkafa da shinkafa wake da wake masara da masara ko gero da gero annabi ya ce in dai jinsin su ɗaya to musulunci bai yarda da a fifita wani akan wani ba ba za a ba da wannan kwano daya wannan kwano biyu ko wannan kwano daya wannan kwano da rabi ba ko wannan buhu wannan buhu biyu ba musulunci bai yarda da wannan ba ko ƴan gwamnati ce da ƴan kura an fahimta ko haka kuma ko da Dan wake ne da farin wake duk dai wake ne ko farar dawa da kuma wato ƙaura duk dai su dawa kuma su amma idan suka bambanta dawa da wake ko masara da shinkafa a nan manzo ya ce to ku siyar yadda da kaya. kai musayan ku yadda ta kama sai gaskiya ne zan baka shinkafa buhu sai ka za ka ban masara buhu uku ko buhu biyu kace ba ni, ne ita na fuso, ni kuma ina da buƙatar wannan mutum da masara ce da shinkafa ba jinsi ɗaya ba an fahimta ku kaga sai ke nuna cewar idan dai har jinsi ya bambanta to ana iya samun fifikon darajar abu to kai sai zamanto shinkafa ce da taki ko kuma taki buhu biyu abinda yake yi ba kaɗan ba ne an fahimta ko saboda wannan taki buhu bin shi ne zai baka damar hunan waɗancan shinkafa su samu ko a aikace wajen aikinsa ba ɗaya bane da aikin shinkafa aikin da buhu na wato taki ike so da kun sai zamanto shi taki sunansa wannan kuma shinkafa sunanta an samu bambanci an gane wannan ci aiki wannan kuma badawa aiki ko haka bambanci ya fito yanzu da ka ba magana ka ce in an yi haka kai ba kai da wannan tunda a lokacin nake buƙatar takin kan an ce a baka ba takin kama ba za ka mori abincin ba ba ma wanda za ka ba wani kai ma nakan ba za ka mori shi in kuma ka same shi ba za ka yi murna da farin ciki da abin da ka samu wannan ba wata matsala a ce na in amfanin da na bai kyau ba ai shi yadda buhu hudu buhu hudu na abin da bai kyau ba za a bai ana ba duk wanda yadda zai samu zai iya rasawa za ka ci dewa za ka iya faduwa su to kai ka ga da buhu ya kaya da ido ba ga buhunka guda hudu na rashin irin da iko in kuma ba samu hudu ba to ga zo ka ga abin da aka samu an fahimta ku batun mutumin da ya kirari ce sai shi wanda bindiga ba ta ci abokinsa da suke harkar su ta wato ainihin shan maganin bindiga da na karfe ice bar man gwada muku ku gani ya harba sai kakat hasashi ya ƙi fita ya sake kirari kuma ya kirari ya ce kun gani ba ɗarko ka gani ɗarko wadda zai ko sai baje harsashi ya fita aka ci tuya wannan fahimtar tarko shi ma za a ci ya kashe kansa yi ƙwarar ku ya kashe kansa to da ai musulunci bai yadda da wannan tsarin ba cewar ka mai da kanka wani karan bara abin gwada makashin da zai iya kisa a hakanan siddar ba a yaƙi ba ba a wani abu da ya shafi wato faɗa na fitina tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba ko tsakanin musulmi da musulmi a matsayin fitina wani abu duk waɗannan ba ɗaya ko wani abu za a iya ce larurar yanayi ya sa haka ta faru ko wani aka hara ya kauce kai ya same ka ba ɗaya to wannan mutum ya ya kashe kai dan duk wannan shaye-shayen ka ce ka sha maganin ƙarfe ka sha maganin daga bai da asali a da yana da tushe da an ba wa manzo abin da zai sha ko an sare shi gidan kashi su da suka rika yaƙi gaba da dama ko ada wanda yana da matsayi ina da tasiri a addinin musulunci da manzo sai a gaya masa bishiya kaza da kaza da kaza yana daga cikin abin da muka maka wahayi sahabbanka da kai ku rika sha ko an sare ku ba za su ci ku amma bai haka ko saboda jinin ma izba ya ce wanda aka zo masa da jiya gurin yaki zai zo jinin yana kanshin almiski kala kala jini amma kanshi kanshin almiski ko to da haka kaga wannan bai da wani tushe bai da wani asali ka zo ka ƙarshen ba a samu abin da za a kara din ba bare a gwada za ta ci ko ba ta ci ba ka je ka samu matsala a zo za a ɗinki dinki ya ƙiwa ko za a yi tiyata tunda sai ka da ya sha maganin karban dutse yana huda shi ko sadaka sai tsautsayi isa ya bugu akan dutse sai keta masa hannu a zo ana so a ɗinkin fata ta ƙi ɗunguwa da allurar da aka sai ta lankwashi ga ya ja kansa matsala ko kuma ya zo an tabbatar da cewa ai ina da tsakoyi a ciki sai an tiyata ko ƙaba haka ce sai an yanka nan inda aka zo ƙiƙara su ta ƙiyan waye ce ka ya sa kansa cikin wannan shirme ne an fahimta ko bai da wani tushe kuma da su ƙari shan wannan kayan taurin nasu kaf ga 'yan boko haram sun gare sun ƙiba su mana magani ko duk ba sai rana ba su da ya kamata a ce su suka murƙushe 'yan boko haram ba ma jin ƙudar tuntuni to da bidu wannan ba shi ne abin da ya kamata yin su sai tsaya ta wannan a ta wani kari wannan yake wannan ya ɗauka ta asibiti haka nan sidda ba wanda ne ba daidai ba ne wannan kuma yake cewa mutum ne ya ɗauki wayar matarsa da yake bibiya sai fahimci cewar akwai gudanar tattaunawa da zantawa ko hira ko kuma saƙo da yake nuna tana harka take da alaƙa da maɗigo a sakamakon haka ita ta tafi gidansu tafi wajen iyayenta amma bai ce ya sake ta ba to wai idan da ta je ta ce to mijina ne ya ce in taho gidanmu mai kika masa ta ta harkar waya ta ce ɗauka ya bincike a ciki ce ya sake ya ce taho gidan taho gidan iyayen sai suka ce ai kina da gidan iyayen zaman ya zo ku samu. ya zo sai aka ce ashe ka saki matar ka ya ce ba haka muka da ita to waya za a yi sakin ne ko ba sakin ba ai ta ya tafi gidan iyayenta kuma gidan iyayenta take ko sun yi ta tafi gidan iyayenta kuma nan ta zo na ce ta taho nan dan idan kuka ta zo za ku ce mai ke faruwa ni kuma zan ce muku komai me ku to kai tsaye daga ni sai ni yanzu in faɗa ta zo ta ta so nake sai ta zo na tabbatar ta zo sai zo in baje abin da ke ga ni ga ta ga ku sai hukunci ba wanda zai ce dan mu ko alƙali da ya ce ni ta ne ko ta tafi gidan iyayenki ba wanda zai ce saki ta ce a tafi gidan iyayenki ba aure da ƙanina da ke ta ce to ai ya gora cewa ba aure tsakanin me kake nuna ce a saki ɗaya nake nuna ki to na kuma mai da ita kenan ta mai an fahimta ko saki ɗaya nake nufi amma kuma yanzu ku ce na mai da ita ba wanda magana a tsaya ana cewa ba ta koma ba za ta koma magana ci ko alƙali haka za ta yi kai kuma masa da matarsa gida haka zai ci sura ka to har kullum da abin da ake so mutum ya abin da ba zai zo ya dame shi ya dami iyalinsa ya dami danginsa ya dami jama'arsa kai abin da zai zama ba sai ma ka ce da tafi ku ba in ka tashi ɗauke ta ku tafi tare cikin gazo mai adaidaita bismillah tsaya ko ku shiga kuma ina ta ce guri kaza ana zuwa aka dai kaga an kun zo gidan gidansu sai sallama baban ta nan ko babu ta ko ku zo ko. kun ji abin da yake faruwa yake na a yi magana da abin da zai sun zan kunne za a mata a yi in na duka ne a daddauke ta in na maganganu da masu zafi faɗa mata magana masu zafi za ta sa ta koma ta zo ta hausa ta ci shi kenan ba wannan nufin a duka na daddauke a ɗin an iyaye da ba suna irin wannan aka fasa ta uba ga ɗaya abin da wadda bilal ya kai duka ta zai fahimci wani abin babban ya kamata ya watsa da shi kada ya haɗa shi da iyayen wannan kuma yake cewa malam tsawon karanta mu wannan abu hankali sai ka ga mu abin da ya wannan kuma yake cewa bayan haka akar masallahu tambaya ta ita ce wani bawan Allah ne ya auri mace bayan ya tare da ita har na tsawon sati daya sai ta fara laulayi na masu ciki da suka je asibiti sai aka ce tana da ciki na sati bakwai kuma shi bai sani ba tunda sati ɗaya ya yi da ita to malam yaya aurensu yake a musulunci domin ya tambayi wani mai karatu ya ce masa matar ta haramta a gare shi kuma ta kasance kamar mahaifiyarsa wannan hukuncin haka yake ko kuma yaya abin yake Allah yi wa malam tsawon rayuwa mai albarka kare ka daga dukkan sharrin ababen halitta a mu abinda ke akwai a hadisance manzo sallallahu alaihi wasallama yana cewa alwaladu lil firash da na mai mata ne duk inda yake magana da da da da annabi ce da na mai mata ne walil ahiril hajar kwarɗo kuma rabansa dutse yana da auda a kama shi to a jefi shi amma ɗa ɗan biya mutu suna da miji ɗa na mai miji mijin da yake da mata in matarsa ta yi ɗa nasa ne shi da yake auren gwaje-gwaje da ake yi a ce ana da ciki sati kaza ko ya kai tsawon kaza a iya dacewa a iya kuskurewa sau nawa aka in ya girman da za a ce aka kai na sati kaza kuma shi da ce aka yi irin burola din nan ne can a ciki ba yadda ba an bai iya saboda wani abu ne da a baya ya ɓoyi ba a da masaniyarsa ba za ka iya yin kita-kita. shi ya ƙara musulunci za a ɗaura aure ba a ce sai ka ce da matan nan ke kin taɓa sanin namiji ba ce kai haka ba ɗora maka asali abin da aka sani musulmai adalai ne amintattu ne a bayan yarda wannan kuma bincike ya iya zama tabbas ya iya zama ba tabbas sau da tari ana yi lokaci a ce a ai injin ne samu matsala ya ba da haka ko ana yi da sau nawa ake kamar na sa na ka faɗa muku wanda aka ja ka na ka ce yan biyu a shaharu ne kike ce guda ɗaya har yau mu ta kuma haihuwa a kansu ya ma yi karatun sa har ya je jami'a ana samun irin ko a yi gwajin su da kansu da kai a sake sakamakon bai ba su yadda suke so ko ya baya ɗan a kuma yi sai kuma katar wancin da aka na farko ya bambanta da wannan mutum ko da yanzu aka aka kuma yi yana faruwa saboda ku da musu musulunci ba ta gina ba akan irin waɗannan abubuwan da suke iya zuwa da matsala wanda ba tabbas bane ba yaqini bane saboda haka kuma musulunci abubuwa na barna ba fito da su ake ba a fayyace su a tsirara su inda abin da ya sa za su rufe su an fahimta ku aure da aka daura a da aka daura aure aure ya daura matarsa ce wannan abu shi yasa wato shi kansa irin wannan bincike bincike matsala ce matsala ce da shi ko bata je ta yi zina ba ko cikinka ne in aka ba ka binciken karan farko aka faɗi kuskure to fa kai an dora ka akan mata to tare haka yake da zara aka za ka faɗi wannan abin to fa ba za ka taɓa yadda da ita ba ko ba haka ba to da haka shine abin da yake cikin matsala irin waɗannan kuma a zuwa ita wannan duk yan satuka sai an jan auna duk satuka sai an je a gina akan wannan shi ma na ji na taɓa gaya muku wacce a nan asibitin nasarawa ɗaliba ce na koyar da mahaifanta iyayenta mata a makarantar mata aure babu sun ci da ni wancan fa an je an duba an yi sifani likitan da take duba ta ta ce in aka kuskura ta wuce ranar talata ba a mata aiki ba ba a ita ba ɗan za a rasa su duka a asibitin nasara sai aka ce ne tuwa nake ita ce Allah aka ce ba ita ce Allah ta san sanda cikin da yake girma har ya kawo wannan lokacin wai ai bai juya ba lokacin juya wasu ta yayi na to ta dacen da yake a haka yadda yake waye kawo shi a wannan yanayi a ba ita ba ce da haka ba zai gagara Allah ya juya shi a sakan ba a ƙasa da sakan lokacin haihuwarsa to amma da yake suna dan abin hannu su suke shirin ce to kai wannan malam wannan fatawar ta malam ta shahada ce suka shirin su komai da komai da Allah ya tashi ikonsa ran da za a je aikin sai aka tashi da yajin aiki sai aka tashi dajin aiki aka ce ba aiki a sai da wata talata ta dawo ba ta yi ba kuma ba aiki kuma da ranta abin da yake cikinta da ransa an fahimta ko wannan a kawo aka yi wannan yanzu haka ɗaya na nan da ransa bai mutu ko irin wani za ka ta gani ga sunan bircik ya fi a ƙirga nan nan nan kusa-kusa gida bai kuna jin ba ma tana faɗa da dingiran ba aka ce ai ba za ta iya haihuwa da kanta ba ta zo ta kasa bacci ta hana mijinta bacci aka magana ai sai an yi aiki gari na wayewa ta yi ba ta fasa ba an ce ko ba ta iya haihuwa to za ka yi ta ganin wannan za ka yi ta ji abin ya zama mana su ya sun mai da abin kasuwanci nan da nan yanzu a ce a aiki a samu kuɗi nan da nan a ce a aiki a samu naƙuda an ta kai awa kaza a ta wuce misali ga mahaukata nan sun haihu ya fa'a kirga da ruwan da take sha da abin take ci da abura take tsinta da isa da ɗanta ta kuma fi ka lafiya amma su sun zo sun mai da abubuwa kwaɗai sai abin da su ka je yanzu nan za ta zo a mai da gudanar ce mai kaci salatin nan da kaci ne shi lalle sai ya goya da wani abu da kaci dole ko kaki ko kasu ba za a iya shaka a iska ba tunda hazo da Allah yake zubar yake fitarwa a ban ƙasa da kura da waya da suna da abin da suke na tasiri a ciki abubuwan da kake ci yau da gobe da gobe a shekara na abin da ya shafi masu wato aneri ne masu bauri masu kaza suna zuwa wani lokaci su zama da din za su zama sharo su fito ya zama maka wani abu Allah ya kawo abin haka kawai ba yadda bai iya amma sai an goya da wani abu sai ce ah, a da ya mana mai da mai aka ce yau a gidan to kaza din nan da aka ce dole sai an goya da wani abu kakkace ba san aikin ko kuma wani iko na Allah shi din da ya bi kowa tsare dokar da tsarin da komai shi ma sai ka tara a wannan satin yayi gudawar da amma sai an wanke an sa ruwan zafi an sa gishirin ayyuwa da an yi kuma shi ma ta yi da amai da gudawa da shi ko mai ci haka zaka ta da irin wannan don ka likitanci ba karya ba ce amma ba kome ne da suke faɗa ko kuma suke kai za ka ɗauka ɗari bisa ɗari kamar shi shine matsalar da muke fuskanta abubuwa da dama waɗanda ba haka ya kamata yanzu da su muna bi da su da mu yi mu sa kanmu a matsala ta sani akwai cututtuka da suke wasu na gado ne ma akwai ma wa wa alada ka zuwa ki ga mutum an je asibiti an ce tana da hiv ita abin ta zo ya dame ta ya dami ƴaƴanta ya dami mijinta kuma ta ce ta billahi allazi la ilaha illa hu ba taɓa sanin wani miji ba in ba mijinta wannan mijin kuma abokan zamanta ta tabbatar duk ba ɗaya iska a ciki su su hudu ne a gurin mijin. mijinsu ta tabbatar tsakaninta da Allah in ce aka ta la za ba mutumin banza ba amma ita an zo an taga mata hankali na ce ke bawa Allah ku kwantar da hankali magana nan fa daga Qur'ani aka faɗo ta me matsalar tafi damin ki da har kika je aka wannan bincike aka ga miki wannan magana ce ka gane ce to ni na da abin da ake amfani da shi na wannan ciwon aka bata sati biyu zuwa ku ce ta warke abin da take jin ta daina ci ce to da haka ba duk abin da aka a asibiti shi ke mutum ke yana yanayin abubuwa Allah da ya tsara bayansa musamman wanda yake da shekaru da yawa in dai shekarun ka sun tafi wannan fa baya baya da sai kai ta yi duk abin da ka ci duk daɗinsa duk tsaftarsa duk abin da haka za ka ta raguwa fatar ka tana yaushe ka suna neman zazzabtarewa su faɗo haka ciwon da baka yi duk za ka yi batun ka koma ka je ka ga dagawai da kake da babu kawai lokacin gangara kake ka gama hawa ta irin wannan sai ga ana garin wannan tone-tonen wannan likita ya gaya maka kaza wannan ya gaya maka kaza wannan ya an kaɗa ko wannan kaɗa da wannan sai ga ba su haɗu ba kuma duk likitoci ne kuma kowa ya janar likita janar daktar kowanne a ciki janar amma duk kuma abin ya zo mai kada muke ɗaukar abin gaskiya muna ɗaukar sai na wuce misali ba ƙarya bane ne likitanci akwai abubuwan da kuma ka zuma aka ce min kaza kaza nakan ce aje a samu likita suna da ƙwarewa a suna da ido a a ba su haƙƙi a zo kuma kaza kaza ce a'a ka ba a hankali in ka biya musu za ka samu matsala musu ya gaɗin ɗin ka samu matsalan kai a wata aka sa mata rana za a mata aiki akan maganar matsalar zubar jini da mata su ta zubar jini ba ji ba ba ba kakkautawa ko ciwon mara matsananci lokacin jinin al'ada kamar ba su za ta mutu an sa rana za a aiki na ce nina da maganin da ake sha kuma na wani saurayinta ne zo gurin ake zo a nan kawo zaman da na yaka aka bata tun daga nan ba su sake yi kuma aikin da ba da baki ana samun irin wannan tattara wani abin ba su da shi yanke take wani kuma yana da shi gasu nan ana shiga cikin asibitin kofar asibitin aminu kano akwai masu maganin gargajiya a asibitin murtala akwai masu maganin gargajiya a hasiya bayero kana fitowa ka gama shan duk na asibitin kun kwanta kun tashi din wata da watanni kuma ya zo ya kulla maka maganin ɗari da ashirin ba ta sati mai zuwa ya warke ni na san mutumin da yake unguwar arakawa bangaren falo ana sha da shi bakin karfe na tsohon karfe ya babbano wasu magunguna daban-daban irin wanda tsohon maharbi ne dan tauri har daga asibiti ana turo masa marasa lafiya masu cutar daji ana turo masa kwantar da su a gidansu su warke sallame su kuma an yi asibitin ba a yi samun nasara shekaran jiya ko shekaran jiya ko mutumin da ya zo ya same ni matarsa ta kwanta a nasarawa kwana ashirin aka sake koma da ita kwana goma sha bakwai amma ciwon an yi an yi zo ya tafi da ni na je gida ne mata karatu ba ma shaidanin ba ne na ba ta magani ta sha washe gari na jirtar tana bacci ya ce kuma sun fi kwana uku ba sa bacci shi da sai da aka tashe ta wani cigaba da wani magani ta ce tun da na tafi jiya dan da bada magani shekaran jiya har zuwa yau tun da mu bacci take sai dan ta ta sai sallah ta koma ta shiga baccin da bata sai ba tana rama shi haka yake fa wani abin ma kuma ba ma maganar wai ka ba mutum magani psychology da ake cewa ka fuskanci matsalolinsa ka ga masa wasu kalmomi ko sai ka ja sa musu da yawa wata abin da ya daga hankalin nata jini yake hawa dan ne yake sace-sace kana za ke ce da Allah kowa da abin da ake jarraba su ke da mai sata aka jarrabe wani kisan kai yake wata an jarrabe ta da kaza wata an jarrabe ta da kaza wata to ake yi hakuri ki ci gaba da musu addu'a kine masa addu'a kina nusar da shi kuma har Allah ya kama wani yayi wanda ya fi shi amma yanzu ya gyara wani yayi kaza wanda amma yanzu ya gyara shi kenan sai ka ji kamar ka bada mata ruwa a cikin wuta wato an ka kashe mutum bayan lokaci daga kuma abubuwa suna sai amma ya ta hanta bai tare asibiti da kuma shi bai fasa satin shi kuma ta ɗaga mata magani ta sha ta ce ta sha ma amma yake sa a ce shi ne dai maganin na batun tambayar da wancan eh. cewa wani ya sha magani a kai harbi ba ku gaya mana shi wannan da ya harbi ne matsayin wanda ya harbi ya kashe rai hukuncin sa za a kashe shi shi ma kuma ya ba da dama an kashe shi ya kashe kansa kashe duk masu da haifa amma akwai lokacin da za wani zai yi rashin lafiya da shi ya taɓa tara wa ta zo ta yi ciki tare ta aiku aka ritsa ta je ta ce ga shi ga yawa sai ta faɗi wanda ya mutu tunda aka ritsa ta faɗi wanda ya mutu an sa ta fito ko ba nan an gane ko an ta fito ka tabbatar cewar mijin nan da suke da ita iya shekarun da yana rashin lafiya bai sare da ita kuma san da ya fara rashin lafiya ba ta da amma da aka maza ina kika samu ciki ta cewa ne ya kwanta da ita ta samu ciki ai magana ta fito ko da tabbata mazinaciya ce kuma ta tabbatar wa kanta ga da ya zunubi wannan an ta fito gar in aka samu zina ta faru ga mutumin da yake da mata kuma zina ta faru kuma an samu ciki a gwargwadon da shi bai sadu da ita ba matafiyi ne ya tafi shekara ba idan ya zo tare da ita ciki ai amsa ta fito amma ba ka da wannan amsa kana zaune tare da kai kuna zaune da kai da ita amma yanzu da ciki ka je babin ci da ka ce ai cikin nan ya kai kaza kai kuma kana tunanin sado daga lokaci kaza ce ba magana ka kore wannan ba ma a bukatar ka bi wannan salama an fahimta musulunci rufin asirin ya fi ba tona shi an fahimci wani alam ni ma ta shi ne akwai sahabin da ya kashe kansa na yaƙi da ya yaƙi ya yaƙi wannan annabi ya ke gani ya nuna kuma jarumtarsa cewa amma da aka take rijiyar mutuwar da aka ji masa ciwo sai ya kashe kansa karasa kashe kansa ya karasa eh. kashe kansa to malam nan kuma ka ce su irin wannan akwai wa'anda suna da imani remedial kawai za su yi a wuta haka za su da woma <laughs> eh. kuma su za su da wama eh. shi kamar shi wata ma haka san lokacin mazu akwai munafiki ko kuma a bayanai na da na ce da kafiri da munafiki dama su masu da wama. lokacin manzo kuma ko wanda sun tafi an yaƙi da su amma muna munafikai ne an fahimta ku in manzo ya ce wani dan wuta ne dan wutan. an fahimta ku inda akwai munafikai lokacin su da suke tare da su ake fita ake goma sabu la bin ubay bin salul ba ga ba Allah ya ce la taqum wala taqum ala qabri la eh, eh, eh, farkon ayat la tusalli ala ahadin minhum mata abada ko wala ta kuma ala kabari ta shi har aya ta faɗa an kare da yawan wasu ne da saboda haka al'amura abin da ya shafi in kamar a ce misali mutum ya auri mace sai ta haihu a ƙasa da wata hudu ko a iya wata hudu wannan ma magana ce gare ba a samun ciki ƙasa da haka a haife shi ta kuma zo gara lafiya ne an fahimta ku ta zo kai ta zanta babbar tsakiyar san cewar tsabar kiwo ce ta sa a shi ciki ne an fahimta ko bai gane mai ciki da mara ciki ya aura da wata uku an shiga na hudu ta haihu famfam an san ba cikin ta ne ba ba ciki a wata hudu a haife shi an fahimta ko da annabi ma ta sai an wata hudu ake busara ko ka za a haifi wanda yake da rai kuma ba a busa ransa ba an fahimta wannan ko da ka aure ta an san ciki ba naka bane da ba naka bane wannan garai. amma duk wanda bai zama garai ba irin wannan an fahimta musulunci bai da buƙatar ka ce sai ka kono ka ce ba garai ba da ba da an fahimci da bayanin namu yake da kuma wannan ɗin wannan ɗan fito da irin waɗannan ɗin wannan mai yake cewa shi wannan amsa sama ta fito cewa yake wai batun wanda bai je asibiti ko a ba shi wani magani ya sha kawai wanda ya shi ne hukuncin faɗa shi kuma musamman eh, mun faɗa ai harkar guba ko ya zama sha za ka ko ya zama tsira maka za a allura duk ɗaya kai ka sha maganin da za ka mutu ko kuma ka sa asa maka allura za ka san kame ka mutu duk ɗaya guba ce dai ƙa'ida shi a ƙa'ida wanda ya ganganci irin wannan abu cikince shi ya kashe waɗanda ya kashe eh. ya duk kun yi ganganci ka taimaka wajen taimaka masa ya kisa ya eh, a musulunci shi samu nan abin da ya sa ƙasarmu an yi fancakali da dokokin tsarin abin da yake na haƙƙin bayi da abin da ya shafi na haƙƙin abin hawa da makamantansu za ka tara a ƙa'idar da aka yi babur na mutum biyu ya hau da mai tuƙa da wanda zai goya sai ka da mutum hudu ko haka miki an yi babur don ya ɗauki kayan da bai wuce buhun siminti ba kayan masa da naggaɗa da shinkafa da buhun wake da kayan indomi da abin da duk kai ba za ka dauki ba za ka ba mai adaidaita ba kuma za ka kira ya kurkura ba a babur ɗinka za ka duk inda ya rinda ya ka da kai da shi duk sai kun shiga har ƙasa haka muke ne wani tis fita daga tsarin ka'ida idan mutum irin wannan gangance zama dalilin halakar da kansa ya kashe kansa in ya zama dalilin ɓarnata dukiyarsa ya yi almubazzaranci ya lalata dukiya ba su nan da ya dace haka in ka ɗauki motar ka taya ka ce ba ta kyau har waya ta fito aka tila mutane aka yi obalodi gaba mutum uku bayan mutum biyar sai an kai kai ce na doko kofa ta rufe haka haka za ka ta gani mura wannan halakar da kai haka za ka to wannan halakar da kai in aka yi irin wannan ya zama direba ya zo ya rasa yadda zai sarrafa motar kun dai kun kife da ku kashe kan musulunci duk wannan shi yasa inda dokar take ai irin kasar Saudiya ba ma maganar wai kai overloading tukin kansa in ka wuce misali kana cikin tafiya za a maka lasu da ce yi bakin a rubuta maka tara ka je ka biya kuma ka ci gaba ka ci gaba ka kuma yi kafin nan kafin zan canza da haka ran da muka isa madina tafiyar mu farko da muka je ranar da muka isa madina bayan mun sauka daga jidda an dauke mu an kai madina direban da ya dauke mu daga airport zai kai mu jami'a mun je misalin karfe 1 da wani abu na dare ba jama'a da an tafi an kuna amma wallahi da ya zo danja ta tsaye da mu sai da duk ta gama baiwa can hannun da ba kowa mu kaɗai ne a gurin sannan ya tashi muka Baka ce kaga wani irin direba ashe shi ya sa abin da yake ko muna hoton ƙasa mun yi kuma ga hoton ƙasa ce muna kuma wucewa bai fi da minti ɗaya zuwa biyu ba ga motar 'yan sanda na a gefe ta yi fakin tana ganin ma mai gigita da kyau. da ya kuskura wuce shi mu ƙarshen kafin mu je jami'a sai tukuna ya fuskanta hukunci sai da muka zauna ƙasa duk muke fahimta wannan garai a shaga yadda abin yake bare kai fakin inda ba fakin da ka zo ka an sa maka wani karfi an kam da ita za ta ba babu sai ka kai kanka da ma mu nan dan sandan ne ma zo a kurma ma a ashar ce ba kai ba DPO din kuma ka ko in yadda ka zagi DPO ina ka shi ta haka ba muke ta abubuwan Allah da ya so yi subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Thank you.